assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata sha hudu ga watan safar hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na hamsin da shida daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idu shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yan gwaba manta ba muna ƙarƙashin tambaya da aka yi mamalin na sha biyu da ke roƙon arziki ga malam da cewa ko malam zai kawo wasu daga cikin misalai wanda za a ɗauka a duba a ga aƙidan nan ta 'yan shi'a wacce ke musun Alƙur'ani da suke ganin cewa alƙur'anin da ke hannun musulmi na yau ba shine Alƙur'anin da allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabi ba suna zargin cewa wai an samu ƙare-ƙare da canje-canje da musanye-musanye a cikin alkur'anin asali shin wai wannan aƙida ta 'yan shi'a ta kai ga manya-manyan limamansu zuwa ga ƙirƙirar alkur'ani a cikin wannan aƙidan nasu ko ko al'amarin dai yaya yake shi ne ma ce wannan abu ne mai sauƙi ƙwarai da gaske 'yan shi'a sun musu alkur'ani ɗin gurungun ɗin shi ta amma idan suka sa mutumin da bai da ilimi mutumin da bai da wayewa da gogewa za su yi ƙoƙarin nuna mai cewa su suna kan abin da annabi yake a kan shi alhali ko wannan ƙarya ne domin malamansu marubutansu shehunansu imamansu sun tabbatar da wannan aƙida a cikin littattafansu to a karatunmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin surorin da su waɗannan 'yan shi'a suke cewa tana daga cikin suran alkur'ani amma aka samu daga cikin sahabbai sayidina umar da sayidina abubakar da usman wai sun tsami wannan suran ita ce suratul wulaya wanda mun karanta ta ajiya kuma mun ji ta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga irin wannan ɓatan. mala ya ce wa akmaluha almuftariyin nuri tabirisi akwai nassin ƙur'ani wanda aka ƙirƙira na ƙarya wanda ya fi cika daga masu wilaya wanda muka ji akwai ɗaya daga cikin malamansu hamshakin makaryaci zindiki nuri a tabirisi ya kawo wani alkur'ani ga shi inda yake cewa wai bismillahirrahmanirrahim ya rahim ya amanu amanu bin nuraini ma yatliwani alaikum ayati wa yahdharanukum azaba yawmiddin kai da jin wannan bai kama da alkur'ani ba wai ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani aminu bin nuraini ku yi imani da haska kan nan guda biyu anzalnahuma wanda mu ne muka saukar da su mun gane madadin saboda shirme su ce arsalnahuma mun aiko su yatluwani alaikum ayati wanda suke karanta muku ayoyina wa yuhadhdhiranukum suke jan kunnunku da tsoratar da ku dangane da azaba yawmiddin azaba ranar sakamako sai suka ce an ma. muka saukar da su to saukarwa sai dai zama ƙur'ani da hadisi kenan da muka saukar da su to za ku yi imani da su haska kyan guda biyu da muka saukar yatluwanikum yatluwanikum yatluwani alaikum ayati su haska kan ne guda biyu suke karanta muku ayoyi na koko kuna bun gani da aka saukar da su kenan annaba da ali duk saukakku ne kamar yadda qur'ani yake saukakke a bisa dai wannan abin da zaka ji ka fahimta inda arsalnahu ma suka ce to kaga zai zamanto shi wannan an aiko shi annabi wannan an aiko shi wali ina fatan mun gane da akwai nasoshin da za su yi tawili haka amma Kur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil ƙaule wajen tuntuban harshe kake gano makiya Allah kaga tun a ayan farko na nuri a tabrisi ya tabkara kaka Allah madaukakin sarki ya kiyaye nurani haska ke ne guda biyu ba'dhuhuma min ba'adin. Ɗan uwa ɗaya sashi ɗan uwan sashi ne wa ana sami'ul alim wai ni mai ji ne ko masani ne innal ladina yufuna bi ahadillah waɗanda ke cika alkawarin Allah ba yufuna bi ahadillahi wa rasulihi fi fi ayatin lahum jannatin na'im ji innal ladina yufuna bi ahadillahi wa rasulihi waɗanda ke cika alkawarin Allah da manzan shi fi ayatin cikin ayoyi lahum jannatin na'im suna cin aljannan ni'ima me kenan mun gano wannan me kenan ha qur'ani yake magana eh innal ladina yufuna bi ahadillahi kaga wata aya ne na alqur'ani aka nema a mata cuwa-cuwa mun gane wannan da kyau ko yufuna me bi ahadillahi sai ce me wa aimanihim an gano wannan kawai sai aka ce to bari a cire wancan cin da nasu annabi muhammadu ne wannan kuma suna sunuri a ɗabirisi ne almajirin abdullahi ɗan sabai al-yahudi ji ayan na ladina funa bi ahadillahi wa rasulihi fi ayatin da za su ma fi ayatin lahi misali kaga maganin ta zauna kenan amma jirra kaka da shirmi lahum jannatin na'im haka ga ce eh, suna cika alkawarin Allah da manzon shi fi ayatin lahi kaga wannan karara magana ta dan zauna duk da ƙarya ce kun gano wannan da kyau ko to amma jiyin da suka kawo suka ce wannan alkur'ani ne duk wani ɗan shi'a na ƙwarai wanda ba tsinanne ba to yana karanta wannan a cikin sallah bai karanta alkur'anin da aka saukar ma annabi muhammadu in ga ko kana karanta irin na annabi muhammadu kuma mahadi ya tsine maka albarka kai da iyayenka Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wallazi na kafaru min ba'adi ma amanu wai waɗanda suka kafirce ma Allah bayan da sun yi imani mun gano wannan da kyau ko yanqadhum bi mithaqihim ta hanyar warware alkawarin da suka yi wa ma ahadahumur rasul alaihi da abinda manzon Allah ya alkawari da su yaqdhufuna fil jahim za a tsoma su a jahannama malam da Allah ku ji wata magana wai wallazina kafaru min ba'di ma amanu mun gano wannan da ke ku yanzu akwai irin wannan ma cikin Qur'ani eh sai da ce innal ladina kafaru summa amanu summa kafaru summa summa zadu kufran kun gano wannan da ke ku haka Qur'ani yake magana ba irin wannan kama ana rubutun jarida ba wallazi na kafaru min ba'adi ma amanu sai a ce min ba'adi me ahamanu mun gano wannan da kyau min ba'adi ma sai da ce innal lazina mi kafaru min ba'adi amanu bayan sun yi imani sai kuma ga ce bi naqadihim misaqihim ta hanyar warware alƙawarin su ma ahadahumur rasul da alkawarin da suke kagarra kaka itinabi kenan maimaita jimla ko kalma iri ɗaya a waje ɗaya wanda ba a buƙatan ɗaya. wannan a balaga shi ne ina fatan mun gane wannan wawai ƙur'ani ne ya ƙazafuna fi yi ƙazafuna fi jihannama za a tsoma su a jihannama ƙur'ani bai ce yi ƙazafuna a irin wannan jimlar ina fatan mun gane wannan da kyau suka ce zalamu anfusahum kaji ƙur'ani na fara irin wannan filje sai kawai zalamu anfusahum sun cuci kansu wa asawul wasiyyar rasul kuma sun saba ma wasiyin manzon Allah ulaika yasqawna min min hamin waɗannan za a shayar da su hamin ruwan zafi ƙurani hamin yake ce ko hamimun <laughs> mun gane wannan da kyau di irin waɗannan rakaka ji ba ƙur'ani ba zai ce ba zai komo ya ce ya ƙazafuna fil jahim kuma kawai sai fara da menene zalamu anfusahum Qur'ani bai fara da wannan ko mutum mai fasaha wanda ba mai Qur'ani ba to bai fara da irin wannan shirbe shirge da badar wai wa asawar wasiyar rasul kuma suka saba ma wasiyin annabi kun gano wannan yanzu in wannan yana cikin alkur'ani sabai gaba ɗaya za su iya haɗuwa an karantar da su a fili kowa ya sani a ce kuma ga aliyu sima abubakar a kuma aliyin da kanshi ya saba ma wasiyin annabin shi ma saboda waziri ne a cikin gwamnatocin duka gwamnatin abubakar gwamnatin umar gwamnatin usman shi waziri ne da ake tura shi ayyuka na musamman to shi kanshi in ma dai sun saba alima ya yi alima ya saba to kaga shi ma za a jefa shi a ruwan zafi kenan kun gano wannan da kyau ku sai suka ce inna allaha allazi nuru samawati wal ard wannan shirme ne ba irin wannan jimlar gaba daya ba ta kama da maganan Allah ba wai inna allaha allazi sai da ce inna Allah allahu babu inna ma sai dai zama allahu nuru samawati wal ard mun gano wannan da kyau ku haka ne jimlan za ta zauna da fasaha allahu nuru samawati ku gaya ma 'yan shi'a a koma a da gyara a cire wannan inna ɗin kuma a cire wancan ismu mausul ɗin mun gano wannan da kyau ku a kaure shi gefe ba zai zauna ba domin za a gano su da wuri ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ƙur'anin ƙaryen shi ne 'yan shi'a suke bautan allah da shi shi ne Inna Allaha, lalle allah allazi wanda kajifa. nuru samawa wal ard shine hasken sammai da ƙasai bima sha'a a'a wai da abin da ya so wastafa minal mala'ikati shi ya zaɓa daga cikin mala'iku waje alaminal mu'uminina kuma ya sanya daga cikin mu'mine ula'ika fi halƙihi a'a irin wannan cikin halittun shi ya alullahu ma ya sha Allah na aikata abin da ya so to ina ganin ko dai kai ba malami ba ne ko na aka tsaya ina ganin ba za ka yi magana irin wannan ba to ballantana Allah wanda ya saukar da alkur'ani da ya gagaru duniya yanzu wannan kur'anin yan shi'a munan ma bai gagare mu ba in aka yanzu gashi mun fara gyara da kowa ya da gyara ne kuma ya da ƙarya suke ma Allah dan Allah ku ji magana ta ka tsayawa inna Allah allazi nuru samawati wal ard Allah shine wanda shine hasken samai da kasai bima sha'a da abin da ya so wastafa minal mala'ikati ya zaɓa cikin mala'iku waje alaminal mu'uminina ya sanya cikin muminai ula'ika fi halƙihi waɗancan daga cikin halittun shi ya fa'alullahu ma ya sha'u kai Allah fa yana yin abin da ya so la ilaha illahuwar rahmanin rahim babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi shine mai rahama mai jin kai to mene mun gano wani to mene yanzu duk wannan kaiwa da koma mai ake son a ce mun ji Allah maɗaukin sarki shine hasken samai da ƙasai, ya zaɓa cikin mala'iku ya sanya cikin muminai kuma shine wanda waɗannan halittu yake aikata abin da ya so Allah ba dan Allah to mene jumla ghairu mufida ghairu mustaqima kun gano wannan da kyau ko magana ba kai ba gindi ba tsari ba lasin ba inshora kuma a ɗauki wannan magana a danganta ta zuwa ga maganan Allah madaukakin sarki ‘yan shiya sun ɗauko kafirci ne wanda kafiran asali ma ba su ɗau wannan kafircin ba wani kafirci kenan shi ne Allah madaukakin sarki ya ƙalubalanci arnan duniya kaf da in sun isa su zo da irin alkur'ani suka kasa to shi ne waɗannan arnan da suke zagin ma'annabi sahabbai da 'ya'ya da matan shi da sauran abokan aikin shi da cin mutuncin alkur'ani da sunna wasu suke ganin za su iya su walkinci 'yan uwansu kafirai su zo da alkur'ani da za su kunyata Allah su kunyata annabi wai su gashi sun zo da alkur'anin shine dalilin wannan fa jama'a za mu karanta wannan nassin Kur'anin ƙaryen tun daga farkon shi har ƙarshe a natse da kuma naƙadin abin wallahi in naƙadi za a yi tun daga ayan farko da aka gama wancan basmalan ba za ma karatun zai kare ma ba gama ba saboda kurakuran da ke ciki lata kadu tuhusa ba ma ka iya ƙididdige su saboda kusakuran sun yi yawa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum